yau juma'a 27 ga watan jimadal ula hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu da ɗari hudu da talatin biyar daidai da ishirin da ga watan maci shekara ta dubu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na Muhammad Fu'ad Abdulbaki Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Har yanzu muna ƙarƙashin littafi na arba'in da uku, Kitabul Fada'il, littafin da ke bayani a kan falaloli. Mala ya fara mana da falalolin manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama, kuma ya biyo baya da sauran falala na annabawa da manzannin Allah. a inda a baya mun karanta falalan annabin Allah annabi Ibrahim, Allah maɗaukin sarki ya ƙara mai aminci. A yau Malin ya ce, Babun min fada'ili Musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wannan babi zai mana bayani dangane da falalan annabi Musa. Annabi Musa alaihi salam kusan babu wani manzo cikin manzannin Allah wanda ya sha ambato cikin alkur'ani kamar shi kun gano wannan da kyau ku domin annabi Musa na daga cikin annabawan da suka sha gwagwarmaya sun yi ɗauki ba daɗi da fir'auna abubuwan ya kai ya komo domin babu cikin annabawan Allah kaf wanda ya ɗauki ba daɗi da sarki irin fir'auna kowanne ya yi iyakan nashi dagar amma ka ga fir'auna to Allah madaukin sarki ya kiyaye kada mugun basarake irin shi Allah ya sauwaka mala ya ce hadisi abi hurairata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala, wannan hadisi abu huraira ne ya ruwaito cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce kanat banu isra'ila yagtasiluna uratan banu isra'ila sun kasance suna da ɗabi'an zuwa wanka tsirara yanzuru ba'aduhum ila ba'adin za su shiga suna kurme sashe na kallon sashe. mun gano wannan da kyau ko ƙarti ne isu isu ‘yan mata ne isu isu ko ko ‘yan mata da samari, sam dai ba su damu ba, haka suke zuwa kogi suna wanka, suna duben junansu ba tare da ganin abin da suke illa ba ne. Idan Allah maɗaukin sarki ya zare kunya a cikin zuciyar bawa, to komawa yake ya zama ɗabi'an shi daidai da na dabba. Kuna gane wannan da kyau ku? Domin daga lokacin da aka cire kunya, to abin da mutum yake zama shine mara imani yana zama mara imani sai zuciyan sai ta zama irin na dabba abin da kafirai suka yi kenan Allah ya ce inuhum illa kal an ami balhum adal yan jama'a in banda rashin kunya me zai sa ƙato da ƙato su tobe a rafi suna wanka ko mace da mace su tobe waje ɗaya suna wanka suna kallon junansu da suka rasa kunya sai suka rasa imani to sai suka yi ɗabi'a irin na dabbobi wannan ne ɗabi'an banu isra'ila kuma wannan ɗabi'an har yau ana samun wasu ƙauyuka suna ɗabi'antuwa da irin wannan ɗabi'an kai ba ma ƙauyuka ba har da birane amma su na birni sai suka ƙawata abin sai an je manya-manyan otal-otal ne za ga an ware waje an cika shi da ruwa to sai a rika tubiya tsirara ana shiga ana wanka wannan bai halatta musulmi ya je wannan shegantakan ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to su banu isra'ila suna wanka tsirara suna leƙen junansu wa kana musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga tasilu wahadahu sai annabi musa ya kasance shi yana zuwa yi wanka shi kaɗai ne baya shiga cikin wannan shirgin nasu faƙalo nan da nan sai suka haɗa kai sai suka haɗu suka ce wallahi ma yamna Musa an sila ma'ana ba abin da ke hana Musa ai ya zo ya wanka tare da mu illa annahu adaru wai sai yana da gwaiwa ne kun gano wannan da kyau ku ba komi ya hana shi ya zo ya zauna cikin al'umma a shakata a ji daɗi a tare ba gwaiwa ke gare shi mun gano wannan da kyau ku rabu da shi kawai suke ta gulmace-gulmace suna faɗin abubuwa marasa kyau ga annabi Musa. Faza haba marratan yaga silo, ana nan wata rana annabi Musa sai ya tafi inda ya saba raɓewa yi wanka, ya tafi wannan waje, fawada a saubaho ala hajarin sai ya ɗaura tufafin shi da ya tuɓe a kan dutse, wani ɗan ƙaramin dutse haka ya kwaba tufafin shi ya ninke sai ya ɗora a kai bayan da annabin musa ya ƙare wanka ya zo zai ɗauki tufafin shi ya sa fafarral hajaru bi thawbihi sai wannan dutsen ya tsere da tufafin annabin musa da aka ci a'a dutsen ne zai yi gudu dama wa ya ce ya tsaya waje ɗaya to yanzu Allah ya ce ya tafi domin shi Allah fa'alun lima yuridu ne mai aikata abin da ya so ne wannan ya sa ma har wata rana dutsen Uhud ya yi motsi kun gano wannan da kyau ku kuma Allah ya sanya ma dutsen Uhud ɗin ihsas irin ihsas na ɗan adam wata rana da annabi suka dawo yaki, ya ce haza jabalun yuhibbuna wannan dutse yana son mu mu ma muna son shi kaga Allah ya sanya mishi shi ji irin na ɗan adam ga kuma wannan kututturen dabinan da annabi yake hawa kan shi hudu ba ya kuka sai da duk wanda yake cikin masallaci ya ji shashshekan kukan shi har sai da ya kai ga annabi ya sauko yana lallashi yana tattashin shi sannan dutse yana tsaye shiru kuna fahimtar wannan da kyau ko to yau kuma sai gashi dutse ne da annabin Allah annabi Musa ya aje tufafin shi a kai ya zo zai ɗauka sai dutse ya gaba fakharaja Musa fi isrihi ya kolo sai annabi Musa ya biyo shi a guje, ya bi dutsen a baya yana cewa, Mun gano wannan da kyau ko? Bin shi yana kira, yana kiran dutse a guje, yana cewa, Saubi ya hajar, saubi ya hajar, tufafina ya kai dutse, tsayan tufafina, don Allah ka tsaya sa tufafina, kun gano wannan da kyau ko? shi kuma dutse ba abin da yake illa falfala gudu annabi Musa na bin shi wani zai ce to annabi Musa ya nemi waje zaman shi mana a ah, to dai yana nan tsirara ai har yanzu kun ga wannan nake ku to a bisa kaddarawan Allah sai Allah ya kaddar cewa annabi Musa zai fita ya bi dutsen kuma ya bi shi hatta nazarat banu Isra'ila ila Musa cin da dutsen cikin gari yayo Musa kuma na bin shi sai da Allah maɗaukin sarki ya bayyana wa banu Isra'ila abin da suke ta gulman maki a kan Musa ya bayyana masu cewa Musa bai da matsala, ku ga wani irin ikon Allah, da Allah ya nufin wanke annabi Musa sai ya kawo wankiyan ta wannan hanya. Kun bayyance wannan da kyau ko? Domin za a zo a ci annabi Musa tuɓa wandonka ne mu gani kana da goya ko baka da shi? Ai ba wanda zai zo ya mashi wannan. amma ku ga irin yadda Allah maraukin sarki ya biyo da al'amarin har ya bayyana yadda annabin Musa yake lafiya lau yake ashe wancan gwaiwan ƙarya ce wannan shi ne ɗabi'un mutane har yau tun daga wancan lokaci wajen ƙoƙarin ɓata masu da'awa Allah shi kiyaye faƙalu suka ce wallahi ma bi Musa min ba'asin suka ce kai kai kai kai ai wallahi Musa bai da wani lalura ashe ƙarya ne ake yi. ku kalli tsawon lokacin da aka kwashe ana cin mutuncin shi kun gano wannan da kyau ku yau dare ɗaya Allah madaukin sarki ya kawo wata hadisa ta bayyana cewa abinda da ake faɗi ga annabi Musa to ba daidai ba ne. An fahimci wannan da kyau ku? Wa khadha saubahu annabi Musa ya ɗauki dutsen shi, ya ɗauki tufafin shi, faɗa fika bil darban sai sa sandan mu'ujiza yi ta dukan wannan dutse faƙala abu huraira abu huraira mai ruwayan hadisi ya ce wallahi innahu lanadabun bil hajar sittatun ya ce sai da ya rarraɗa bayan wannan dutse da sandan shi har sai da ya raɗa shi so shida ma'ana duk inda ya buga sai alaman dukan ya fito a bayan dutsen kamar yadda ka san ka bugi bayan mutum da doruna ba alama da shashin wajen na bayyana ba abin da ya faru a bayan dutse kenan kai ka san sandan mu'ujiza ce ungo kana son ka gwada je kaya akwai dutse a garin ku ka sa duk kokarin duniyan nan ka dake shi ga gani alaman dukan zai fito kuna gane wannan da kyau ko nawa Musa ya bulale shi bulala shida aw sab'atun ko bakwai sab'atu daraban bil hajar ko mai duka bakwai na horo yasa ka'ida a musulunci in za a yi tahadiyar za a hori wani dan yayi wani laifi jama'a ba a yadda a wuce duka bakwai ba a yi goma iyakan shi kenan bulala goma ne na horo a musulunci in ya wuce to kuma an shiga wani abu kun gano wannan da kyau ko sai ya zama haddi ne na shan giya bulala arba'in na ƙazafi bulala tamanin na zina ga wanda bai taɓa aure ba bulala ɗari iyakan adadin bulala kenan Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kaga annabi Musa da ya zo sai mai ƙasa da abin cin bai kai geji ba to ba zai ketare ba sai mashi bulala iyakan bakwai kaɗai sai ya rabu da dutsen akhrajahu al-bukhari wannan hadisi al-imam al-bukhari fitar da shi a littafi na biyar kitabul ghusl babi na 20 babu manik tasala uryanan wahadahu fil khalawa babin da ke bayani akan halaccin mutum ya tuɓe tsirara zigidir ya wanka in shi kaɗai ne a banɗakin shi ko inda yake ba mai ganin shi ko da a sarari ne a rafi kun gane wannan da kyau ko in ba wanda zai zo ya ganka ya halatta amma in akwai wani wanda zai leƙo ya ganka to abin da yake wajibi shine ka rufe jikinka mun gane wannan da kyau ko sai mutum ya dan sa gajeren wando ko <clears throat> zai wankan amma yadda mutane suke kaga za ka wuce kan hanya kaga ga karti nan fululu a bakin hanya suna wanka tsirara wannan bai kyautu ba gaskiya bai kyautu ba ya kamata malaman waɗannan garuruwa su dage wajen wa'azi da nuna wa mutane wannan ya saba ma shari'a kuma ya saba wa mutunci ma Allah ya sauwaka Mala ya ce hadisi abi hurairata radiyallahu anhu kala. wannan hadisi abu huraira ya ruwaito shi Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce ursila malakul mauti ila musa alaihi salam an aiko mala'ikan mutuwa ne zuwa ga annabi musa amincin Allah ya tabbata a gare su kun gano wannan da kyau ku yanzu kun ga can an bayyana mana darajar annabi musa ku da matsayin shi da falala, to ga wata ma, <clears throat> an aiki mala'ikan mutuwa ne, cewa ya tafi wajen annabi Musa, duk wanda ya ji labarin an aiki mala'ikan mutuwa, an aike shi me, ije ɗauko rai. Falamma ja'ahu, yayin da mala'ikan mutuwa ya shiga gidan annabi Musa, sakkahu, sai annabi Musa ya sa hannu ya kwalla mai mari. Mun gano wannan. saboda sanda mala'ikan mutuwan zai zo sai Allah maɗaukin sarki ya sanya mai siffa na ɗan adam sai ya taho kawai annabi Musa ya ga mutum a gidan shi ya sa hannu ya tsinke shi da mari a ido faraja ila rabbihi sai shi malakul mauti sai ya koma wajen ubangijin shi faƙala ya ce arsaltani ila abdin ka aika ni zuwa ga bawan da la yuridul mauta bai nufi mutuwa ba, baya nufin mutuwa, bai son ya mutu, gashi har ya bige man ido. Faraddallahu alaihi ainahu, sai Allah maɗaukin sarki sai maida dama mala'ika da idan shi, saboda annabi Musa ya fasa mashi ido. Wa ƙala sai ce, irje faƙullahu. ƙullahu, koma dai, ka je ka ce mashi, ya za'u yadahu ala thaurin. ya sa hannun shi a bayan sa falahu bi kulli ma ghattat bihi yadahu bi kulli sha'aratin sana mana ya dafa sa haka adadin gashin da hannun shi ya rufe to kowane gashi ɗaya an ba shi jinkirin shekara ɗaya gashi no zai rufe gashi da yawa ƙala ay rab da aka zo aka same annabi Musa aka gaya mai wannan sai ce ya ubangiji thumma maza to in haka ya faru daga nan kuma sai me zai biyo baya qala thumma mautu sai aka ce daga nan kuma sai mutuwa qala sai Musa ya ce fal'an mun gano wannan da kyau ko to mutuwan ta zo yanzu Allah an أن يدنيه من الأرض muƙaddasa. to sai Allah madaukin sarki annabi Musa ya roƙe shi cewa a matsar da shi in ajalin shi ya dab gab da baitul maqdisi ramiyatan bi hajarin gwargwadon jifan sanda Mana dab da shiga garin Allah maɗaukin sarki ya ɗauki rayuwan shi a nan qala qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai ruwaya abu huraira ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce laukuntu thamma da a ce ina wajen yanzu da nike baku labarin nan da a wajen nike tsaye la'araitukum ya yace da na nuna muku kabarin annabi Musa ila janibi tariqi a gefen hanya indal kathibil ahmar dab da wani janya shi mun gano wannan da kyau ko nan ne kabarin annabi Musa dab da shiga baitul maqdisi jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace yanzu a cikin wannan hadisi kalla annabi Musa duniya bata dame shi ba inda duniya ta dame shi ne irin wani da shi kenan sai ya ce shi a daga mai kafa jama'a komin yanda ka dade karshe dai mutuwa za ka kuma wannan yana nuna mana irin abin da annabi ya faɗa cewa Allah madaukin sarki na rakkaba ma annabawa ƙarfin jarumai da yawa yanzu kallin mari yayi a da ya kashe mutum yanzu ma mari ya yi a yanzu ya fasa mala'ika ido mun gano wannan da kyau ko sannan kuma wannan yana nuna mana irin kishi da annabi Musa yake da shi, na yadda bai yadda kawai karti su rika mai zariya a cikin gida ba. Kun gano wannan da kyau ko? Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Wannan hadisi akhrajahu al-Bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da hadisin a littafi na 23 kitabul janaiz babi na 69 babun man dafna fil ardil muqaddasa karkashin babin da ke bayani akan mutumin da ya so a binne shi a waje mai tsarki kaman kenan ka rika fatan da Allah maɗaukin sarki in ajalin ka yi dab da sauka ka mutu a makka ko madina kun gano wannan da kyau ko wannan ba laifi ka yi ba Allah ya shiryar da mu Hadisi Abi Huraira ta radiyallahu anhu kala, wannan hadisi abu huraira Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ruwaito ya ce, Istabba julani, wasu mutum biyu ne suke zage geniya, rajulun minal muslimina, ɗaya daga cikin mutum biyun musulmi ne, wa rajulun minal yahudi, ɗaya mutumin kuma daga cikin Yahudawa yake. Ƙalal Muslimu sai wannan Musulmi ya ce, Wallazi stafa Muhammadan alal alamin, ina maka rantsuwa da Allah wanda ya zaɓi annabi Muhammadu a kan talikai baki ɗaya. Faƙalal Yahudi, shi kuma wancan ba Yahudi sai ya ce, Wallazi stafa Musa alal alamin, ina rantsuwa da Allah wanda ya zaɓi annabi Musa a kan talakai baki ɗaya. Mun gano wannan da kyau ko? Kowanne yana ƙoƙarin ya bayyana gwanin shi babu wanda ya kai shi. Farafa al-Muslimu daho inda zalika, ba Yahudan can na faɗin wancan magana sai wannan musulmi ya ɗaga hannu ɗama waje hal Yahudi, ya kwaɗa ma wancan ba Yahude mari. fazahabal yahudi ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ba yahudin ne je wajen annabi fa akhbarahu bima kana min amrihi wa amril muslimi ya gaya mai duk abin da ya faru na al'amarin da ya kasance tsakanin shi da wannan musulmi fada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-muslima sai annabi ya ka kira wannan musulmi fasa alahu an zalika ya tambaye shi faruwan wannan abin tsab? ya ce kai ko bawan Allah ya kai fa akhbarahu sai ba annabi labari abin da ya ji sani kaman yadda ba yahudi ya faɗi. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce la tuhayyiruni ala Musa ku riƙa zaɓana kuna fifita na kan annabi Musa fa inna nasa yas'aquna yawmal qiyama saboda ranar tashin alkiyama mutane gaba ɗaya za su faɗi su suma fa as'a'u ma'ahum annabi ya ce tare da su nima zan suma wa akunu awwala man yufiqu annabi ya ce kwaga ni ne farkon wanda zai fara farfadowa fa'iza Musa baɗishin janibal arshe ya ce sai in ga annabin Musa ya danƙe ɓangaren al'arshi kata kamsan da na farko. To, annabi Musa ya farka kafin annabi ne, ko tare suka farka, ko ko shi bai suman ba ne, kun gano wannan da kyau ko? Fala adabi, annabi ya ce, To, ni dai ban sani ba, a kana fiman sa'iƙa, Musa na daga cikin waɗanda suka suma, ka kabli sai ya farfaɗo kafin ni, au kana mimman istasnallah ko yana daga cikin waɗanda Allah madaukin sarki ya togace cewa fasa eƙa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah duk waɗanda suke cikin sammai da ƙasai za su faɗi za su suma sai fa wanda Allah madaukin sarki ya so ne to ko yana daga cikin waɗanda Allah ya togace cewa ba za su yi ba shi manzo Allah bai sani ba kaga wannan falala ce ta musamman da Allah maɗaukin sarki ya yi ma annabi Musa, kuma kalli irin darajar da annabi yake da ita ɗoriya a kan annabi Musa, amma bai yadda a zo ana rigima irin waɗannan abubuwa har ya zama abin faɗa kana cewa wani ya fi wani, wani ya fi gaza. wannan babu kyau annabi ya hana. Kun gano wannan da kyau ko? Wanda yake da kan gado ko addini zai koya kawai je ya yi. ta hayaniya ta siyasa irin wannan annabi ita so ya kashe mutane. amma mutane yanzu ba fa addini ya dame su ba kuna gane wannan da kyau ku in ba irin wannan rikita rikitan da hayaniyan sai su ɗauka wasu ba ma addini ake yi Allah ya tsare mana imanin mu wannan hadisi mala yace akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da shi a littafi na 44 kitabul khusumat babin farko babu ma yuzkaru fil eh, al-ishkhas wal khusuma bainal muslimi wal yahudi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Hadith Abi Sa’id al-Khudri radiyallahu anhu ƙala, wannan hadisi Abu Sa’id al-Khudri Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce, بينما رسول wata rana Annabi yana zaune, ja a وترانا Sai ga wani Bayahudi سيغاون بيهودي يازو يا ساميشي faƙala ya abal ƙasim, da ya zo ya ce ya baban ƙasim, da raba wajihi rajulun min ashabika wani daga cikin sahabbanka ne ya mare ni mun gano wannan da kyau ko faƙala sai annabi ya ce man waye wannan ko ya mare ka ƙala sai ce rajulun min ansar wani mutum ne daga cikin mutanen madina shine ya mare ni in ji wancan ba yahudi Ƙala sai annabi ya ce, oho ku kira man shi, faƙala sanda ya zo sai annabi ya ce, A kama rai kamar yadda ya ƙaranka? Ƙala sai wannan mutumin Madina sai ya ce, Sami ituhu bisok, ya ce, annaba a kasuwa ne fa na ji shi, ya halif yana rantsuwa, wallazi Musa alal bashar, ina rantsuwa da Allah. wanda ya zaɓa annabi Musa a kan talakai baki ɗaya. Ƙultu, ai, Habib, ɗan ce, kai mutumin banza, ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, har ma Allah ya zaɓi annabi Musa ha a kan annabi Muhammadu? Fa'akhadatni ghadabatun ya ce, nan da nan sai fusata ni, wanda wannan fushin da na yi ne ya ja, rabtu waje haho, ni kuma na kwaɗe shi da mari. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi ya ce la tukhayyirun bainal anbiya kar ku zo kuna fifita wani annabi kuna zaben wani akan wani kuna irin waɗannan abubuwan ku bari fa innan nasa yas'aquna yawmal qiyama saboda mutane za su suma ranar tashin alkiyama fa akunu awwala man tanshaqqu anhu al sai zama farkon ni ne wanda ƙasa za ta tsage in fito. Fa'iza ana bi Musa akhidin bi ka'imatin min ƙawa'imil arshi sai ga mu Musa ya riƙe dirkan al'arshi kakam, fala adari a kana fiman sa'iƙa, shin annabi Musa sai in ga a'a, yana daga cikin waɗanda dama sun suma ne, am husiba bisa ula, ko ko an mai hisabi an ɗaga mai ƙafa ne. sakamakon suman shi na farko kun san san da ya ce yana son ya ga Allah ai ya suma ko to shin an ɗaga mai ƙafa ne sakamakon wancan suman fakharra Musa ka, sai annabi Musa ya faɗi ya suma sanda mata jalla, rabu lil jabal ko to shin an ɗaga mai ƙafa ne saboda wancan bai yi wannan ba ko ko yana cikin waɗanda Allah ya togace ne to da ya ce shi bai san inda aka sa magaba gaba ba akhrajahu Hul bukhari wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ne ya fitar da shi a littafi na 44 Kitabul Husumat a babin farko babun fil ishkhas wal husuma bainal muslimi wal yahud waɗannan hadisai da mala ya kawo mana suna tabbatar mana da daraja da falala da kima da ɗaukakan annabi Musa alaihi salatu wassalam kun gano wannan da kyau ko? shi yasa shi annabi da ya zo bai gaya masahabai ko ya koya masu cewa sauran annabawa ba su da daraja ba sai shi mun gano wannan da kyau ko di ya nuna masu cewa annabawan Allah suna da daraja suna da matsayi suna da ɗaukaka shi kuma ga matsayin da Allah maɗaukin sarki ya ɗora shi a kai kun gano wannan da kyau ko wannan ya sa da aka samu wannan tangarɗa manzan Allah da ya zo sai bai ma ba Yahudan faɗa ba sai ma shi musulmin faɗa kuma ya nuna mai yadda abu yake kuna fahimtar wannan shi sa takaddisun rijal abu ne mai haɗari ba in dai ba annabawa ne da manzanni ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu Mala ya ce, Babun fi zikiri Yunus alaihi salam, wannan babu zai mana bayani dangane da annabin Allah, annabi Yunus amincin Allah su tabbata a gare shi, wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da maganan annabi da ya ce la yambagi li abdin an ya ƙula ana khairun min yunus bin matta bai halatta wani ya ga abin da annabi yunus ya yi ya ce ya fi shi ƙoƙari da jajircewa da dakewa ba saboda annabi yunus ne sanda allah maɗaukin sarki ya aike shi wajen mutanen shi ya je ya zauna ya masu wa'azi ya masu wa'azi da sarakunansu da sauran mutanen gari da duk wanda kake zato birni da ƙauye suke taron dangin kafirce mashi ba wanda ya imani da shi ko mutum ɗaya ya masu barazanan in fa ba su imani ba Allah madaukin sarki zai saukar masu da alkaba'i na azaba suka ce azaban ta zo sun shirya kun gano wannan da kyau ko to suna nan sanda Allah maɗaukin sarki ya nufin in gizo wannan alkaba'i na azaba suka ganta gata nan gadan gadan shi ma ga lallai azaba ne ke tafi tun kan Allah maɗaukin sarki ya bashi izinin fita kawai sai fita wannan ya ja aka ja kai ƙura a cikin kwale-kwale har aka jefa a cikin ruwa to kakka karanta wannan ka koma ka ce to ai in kai ne za ka tsaya ai wane kul karkai wannan mun gano wannan to kuma da jama'an garin suka ga wannan azaban sai suka tuna wa'azin Yunus sai suka yi nadama suka zo gidan shi baya nan to wannan nadaman da janye abin da suke nufi na kafirci da suka yi sai Allah ya janye azabar kun gano wannan duk garin wajen sama da mutum dubu ɗari nan take suka yi imani garin da Allah ya jinjina ma kenan cikin alkur'ani cewa ina da ma a samu wani alƙarya ya imani irin yadda alƙaryan annabi Yunus ya imani kun gano wannan da kyau ko duk garin ba wani annabin da Allah ya koshi zuwa ga mutanen shi ‘yan tsuki irin wannan, suka yi imani kaf sai shi, shi ne bayan da aka zo aka yi aman shi, kifi ta aman shi a waje, ya gama jinyan wannan laluran da ya same shi, ya fito, ya dawo cikin gari, shi kenan gaba ɗaya sai kuma ya ci gaba da shiryar da su gwargwadon wahayin da Allah madaukin sarki ya mashi, Allah ya sa mu dace. hadisu abi hurairata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala wannan hadisi abu huraira ne ya ruwaito shi Allah ya ƙara mashi yarda ya ce manzon Allah tsira da mincin Allah sabbata gare shi ya ce la yanbaghi li abdin an yaqula ana khairun min yunus ibn matta yace bai halatta ba bai kamata ba wani ya ce shi ya fi annabi yunus ɗan matta sunan mahaifin shi kenan mun gano wannan da kyau akhrajahu al-bukhari wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a littafi na sittin, kitab Ambiya, anbiya babi na biyar, babu qaulin lahi ta'ala wa inna yunusa Laminal al-mursalin Allah ya ce annabi Yunus yana daga cikin manzannin Allah ka san wani da karambani zai iya cewa kayan labari ni da kaza da kaza ya faru ba na daure na cije na tsaya ba amma kaga shi ya kasa daurewa shi na annabi ya ce kul kai hankali ina fatan mun gano wannan da kyau kai ta ka tsantsan karka saki annabawan Allah ba sa raina junansu ba sa ma junansu kallon hadarin kaji Allah ya shiryar da mu Mala ya ce hadis bin Abbasin anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala wannan hadisi ibn Abbas ne ya ruwaito Allah ya kara masa yadda ya ce, La yan li abdin an yaqula bai dace ga wani bawa ya ce ana khairun min Yunus bin Matta cewa shi ya fi annabi Yunus ɗan Matta alkhairi da falala da ɗaukaka ba. Wani sabahu ila abihi kun ga anan sai annabi ya danganta ya zuwa ga mahaifin shi Yunus bin Matta. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari fitar da wannan hadisi a littafi na sittin kitab al-Anbiya babi na 24 babu ƙaunin layi ta'ala wa hal'ataka hadisu Musa. Babun min fada'ili Yusuf alaihi salam wannan babi zai yi mana bayani dangane da falalan annabi Yunus amincin Allah annabi Yusuf annabi Yusuf amincin Allah su tabbata gare shi. Kun gano nan da kyau ku Na'am? hadisi abi hurairata radiyallahu anhu wannan hadisi abu huraira ne Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda ya ce kun samu mamaki ai shi annabi Yusuf kowa ma ya san tarihin shi kun gano wannan shi fitacce ne sananne ne saboda tarihin shi tarihi ne mai jan hankali sosai da kuma al'amara da masu yawa na tausayi a cikin shi ƙila ya rasulallah an zo an tambayi annabi aka ce ya ma'aikin Allah man akramun nas wane ne cikin jama'a gaba ɗaya ya fi su karamci ƙala atqahum annabi ya ce wanda ya fi su takawa mun gano wannan da kyau ku ba fa wanda ya fi kuɗi ba ba wanda ya fi ƙarfin sarauta ba ba wanda ya fi kujeran malanta ba a atqahum wanda ya fi takawa to wannan shi ya fi kowa kun gano wannan da kyau ku gashi a ƙasa mala ce a taqahum qala al-imam nawawi fi sharhi muslim al nawawi ya faɗi a cikin Almin minhaj bi sharhi muslim bin al-hajjaj qala al-ulama yace malaman musulunci sun ce lamma su ila sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da aka tambayi annabi ayyun nasi akram wai cikin mutane wa ya fi karimci kab ya fi daraja akhbara bi akram bi akmalil karam sai annabi ya bada labarin karama mafi cika wa ammuhu da kuma karaman da tafi gamewa baki ɗaya faƙala sai annabi ya ce atqahum lillah wanda ya fi su tsoron Allah ya fi su taƙawa ya fi su taka tsantsan dangane da dokokin Allah wa qad zakarna anna aslil karam kasratul khair Mala ya ce, Mun gabatar da bayani a baya, karamci irin wannan da ake bayani shi ne wanda ya fi al'umma yawaita alkhairi. Wa man kana mutkiyan kana kathirul khair duk wanda ya zama yana da takawa yana taka tsantsan wajen kiyaye dokokin Allah, Allah ya hana ƙarya ya bari, Allah ya hana cin amana ya bari, yaudara ya bari, annamimanci gulma ya bari, haddasa fitina ya bari, zina luwaɗi maɗugo istimna'i ya bari cin dukiyan haramun duk waɗannan abubuwa masu yawa da ma za ka yi ta lissafo su laifuffuka ne ya bari to ta ƙawa ya samu mun gano wannan kyau ko to shine akramun nas wa kasirul fa'ida fi duniya da kuma wanda yake yawan samar ma al'umma da fa'idoji da za su gina addinin su da rayuwansu to wannan ya fi su wa sahibu darajatil ula fil akhira kuma wannan shi zai samu matsayi na ƙolu ƙolu a lahira sakamakon wannan takawa da ta kama zuciyan bawa jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku faƙalu sai suka ce laisa an haza nas'aluka ya rasulallah ba wannan muke tambaya ba ba su ce ba haka ba ne kun gano wannan da kyau ku sai suka ce mun ji wannan amma ba shi muke son mu ji ba ƙala sai annabi ya ce yusuf in kuna neman ku ji abin da ya shafi nasaba ne, to Yusuf ne, Nabiyullah, shi Yusuf annabin Allah ne, kun gano wannan da kyau ku? Shi ne ga sha ƙasa ya ce, li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a makarimul akhlaq ma'a sharafin nubuwa ma'a sharafin nasab wa kaunuhu nabiyyan ibn thalathati anbiya al mutanasili Mala yake cewa Yusuf ya hada duk abin da ma aka faɗi a cikin hadisin duka saboda bayan kyakkyawan ɗabi'a Yusuf annabi ne sannan kuma Allah maɗaukin sarki ya sa ya fito tsatsan annabawa guda uku ahaduhum khalilullah na farko daga ciki shine annabi Ibrahim sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanzamma ilaihi sharafa ilmin ru'uya, sannan aka ƙara mai da ɗaukaka na ilimin mafarki wa tamakkunihi fihi kuma ya goge ya ƙware a kan shi wa riyasati duniya kuma aka ba annabi Yunus Yusuf mulkin duniya wa mulkuha bisiratil jamila sannan Allah madaukin sarki ya bashi tsari kyakkyawa wa hiyatatihi lirra'iyya da kuma irin yadda ya iya kulawa da talakawan shi wa umumun naf'ihi iyahum wa shafaqatihi alaihim wa infazihi iyahum min tilka sinin yanda ya iya kulawa da jama'a a waɗannan shekaru na fari shekaru na matsala da aka samu duk annabin Allah annabi Yusuf ya iya kulawa da al'umma wannan ya sa ya ƙara samun daraja da ɗaukaka da buwaya Allah ya sa mu dace annabi ya ce Yusuf nabiyullah annabi Yusuf annabin Allah ne ibnu nabiyillah ɗane na annabin Allah annabi Yaqub ibnu nabiyillah mahaifin shi yaƙub ɗani na annabin Allah annabi ishaq ibnu khalilullah annabi ishaq kakan annabi yusuf ɗani na annabi ibrahim khalilullah kun gano wannan da kyau ku to kaga sai zama akramun nas qalu laysa an hadha nas'aluka suka ce ya rasulullah mu ba wannan muke tambaya ba kun ga ba ce ba haka bane amma su ba nan tambayin su take ba Ƙala sai annabi ya ce, Fa'an ma'adinil arabi tas'alun, kuna tambaya dangane da nasaba na larabawa ne? Mun gano wannan nake ku. Tushen larabawa shi kuke tambaya na? Khiyaruhum fil jahiliya, khiyaruhum fil islam iza faƙuhu, wanda ya fi su a jahiliya, to kuma in ya shiga musulunci ya kyautata to ya fi su amma da sharɗin in ya fahimci addini. To shi ma gashi a ƙasa ya ce ma'anahu, anna ashabul muru'at wa makarimul akhlaq fil jahiliya masu mutunci da kyawawan ɗabi'u da sanin ya kamata a jahiliya, idan aslamu in sun musulunta wa faƙuhu suka fahimci addini fahum khiyarun nas, to anan sun fi kowa daraja. Mun gano nan da kyau ko? qala al-qadi al-qadi iyad yace wa qad tadammana al-hadith fil ajwibati in kun kalli wannan hadisi a irin ansa uku da aka bayar anna karam kulluhu umumahu wa hususuhu wa mujmaluhu wa mubayyanuhu inna ma in kun kalli bayanan da annabi ya bada duka ukun in ka kalle shi a haɗan shi in ka ware in ka dunkule in ka tsami to za ga yana kai da komowa ne cikin al'amarin addini duka, mina taƙawa, wan wal’ayyara wal iraq fihi ma wal islam ma al kun gano wannan da kyau ko idan ka kalli na farko annabi ya ce akramun nas atqahum kaga tsoron Allah addini ne nabi ya ce Yusuf saboda shi annabi Yusuf annabin Allah ne kuma ya tsinitsa cikin jijiyoyin annabawan Allah na uku sai ce musulunci tare da fahimtar musuluncin kuna fahimtar wannan da kyau ku don kun kalli wannan gaba ɗaya su ake sa a gaya maka in kana son ka samu ɗaukaka duniya da lahira to ka kama addini a bisa yadda annabi ya kuma da ikhlasi za ga mutum yana addini amma in dai ba ikhlasi to sai ta amilatin nasi ba Allah shi kyauta Wani hadisi mali ce akhrajahu jihul bukhari alimamul imam al-bukhari fitar da shi a littafi na sittin kitab al-anbiya babi na takwas babu qaulullahi ta'ala wattakhadha Allahu khalila sai Allah maɗaukin sarki ya dauki annabi Ibrahim a matsayin badadayin shi babun min fada'il al-khidir alaihi wannan babi zai yi mana bayani dangane da falalan annabi khidir ne amincin Allah su tabbata a gare shi shi annabi khidir din nan an samu sufaye sun ta yin kurakurai don gani da al'amarin shi suna cewa wai waliyi ne a an ka ce mashi waliyi ai ka wulakanta shi ka rage mai daraja kamar janar ne na soja ka ce mashi kurutu. kun gano wannan da kyau ko ko ga shugaban ƙasa ka ce mashi ciyaman na ƙaramin hukuma kaga wannan buguwar magana ne ina fatan mun gano wannan da kyau ko ga profesa ka ce mai ɗan sakandire kaga wannan baka san abin da kake yi ba domin annabi ko ya shallake matsayin waliyi kamar saman bakwai zuwa ƙasan bakwai darajar ma ba iri ɗaya ba ne ba a da labarin waliyi in ma ba da annabi ba a dai yaren waliyi irin na yau amma me yake nufi da waliyi a shari'a eh shi ne wanda yake son Allah yake kiyaye dokokin Allah har wannan soyayya ta ƙulli tsakanin shi da mahalicin shi wannan shi ne waliyi to amma sai su a wasu mutane ne da aka yi ma wani naɗi na musamman to ai ba su kai annabawa da manzanni ba annabi khidar ba waliyi ba ne tsura irin wannan na yaren zamani shi annabin Allah ne ina ta mun gano wannan da kyau to nan za a tattauna mana magana dangane da shi malai ce hadisi Ubayi bin ka'abin anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi ubay dan ka'ab ne ya ruwaito annabi yace ce qama musa annabiyyu annabi musa ne ya miƙe khatiban fi bani isra'ila ya miƙe yana ma banu isra'ila jawabi fasu ila sai aka tambaye shi ayyun nasi a'lamu cikin mutane wa yafi fi ilimi mun gano wannan da kyau kasan mutane su matsalar su kenan kullum wa ya fi kuɗi wa ya fi ƙarfin sarauta wa ya fi kuɗi wa ya fi kaza in baka natsu ba ko sai su kai ka su baro ka mun gano ka gama aiki da ilimin da aka koya maka ne ka koma kana wannan bincike binciken in baka bi keta ka tsantsan ba sai su zara ka kuna gano wannan da kyau ko irin haka ne suka zara annabi Musa faqala ana a'lamu nan Musa ce ni na fi kowa ilimi fa'ataballahu alaihi sai Allah ya zarge shi kan wannan magana. kuma ka da wa wace ka faɗa kun gano wannan da kyau ku shi yasa malaman da in ka ce wa mutum malam sai ce mi, almajiri ne kuna gano wannan da kyau ku sai Allah ya taɗaga su ya taɗaga su to Allah ya zargi annabi Musa islam ah, ya ruddul ilma ilaihi cin da bai mai da ilimi zuwa ga Allah ba. فأوحى ilaihi anna أن ibadi من عبادي بمجمع البحرين sai aka ce je ka akwai wani bawa nan ina da shi in ji Allah yana mahaɗan tekuna biyu ne wa huwa a'lamu minka ya bi ka ilimi mun gano wannan da kyau ku Ƙala ya rab sai nan Musa bai sa girman kai ba sai ce ya Allah wa kaifa bihi ya zan yi kai zuwa gare shi ƙila lahu sai aka ce ma annabi Musa ihmil hutan fi miktalin ka ɗauki kifi soyayye a jikin buhu wannan kifin shine guzurin da zai rika ci kun gano wannan da kyau ku Gasashen kifi lafiyayye fa iza faqattahu fa huwa thamma duk sanda ka nemi kifin a buhu baka shi ba to wannan bawa nawa a nan yake GPRS kenan aka ba annabi Musa ku inda zai gano inda yake shikenan fantalaka sai annabi Musa ya taho wantalaka bi fatahu yusha'u sai taho tare da ɗan shi yusha'u bunun nun mun gane shi yasa idan zaka je neman ilimi kakka ce to in ka dawo yanzu ɗalibai sun watse ka daina damuwa da wannan kai ka je ka nemo ilimi kawai annabi Musa bai tunanin in ya dawo kuma mabiya sun watse ba in ilimi ka nemo ko sanda ka dawo akwai wasu waɗanda kuma suna jiran a karantar da su ne kai dai ka zo na zaman karantarwar da ikhlasi kawai za su zo sai ga mutum iri kiri yana da bukata ya ƙara ilimi wai yana tsoron kan ɗalibai su gudu ai ba kiyama ne aka tashi ba in dai kiyama ba tashi ta ba ko ɗalibai ko ba za su ƙare ba don kowa azin tilmi ka koma daga kwankwason masallacin nan kasa sai an cika kun gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa ya ɗauko yaron shi yusho ɗan madnun suka taho wa hamala hoton fi miktalin suka ɗauko kifi cikin buhu hatta kana inda saharati suka taho har sai da suka zo wajen wani dutse falale fa haka wada aro sahuma wa nama sai suka tada kai da buhunsu suka yi bacci fansallal hutu, sai kifin nan ya silale minal miktali daga cikin buhun fattakhadha sabilahu fil bahari saraba sai kama hanya cikin teku kawai tafiyan shi kuma ikon Allah duk inda kifin ya bi sai Allah ya daskarar da ruwan wajen kun gano wannan soyayyen kifi wanda an ci gaba da ballan jikin shi ana ci Allah ya dawo mai da rai don ku sani Allah mai rayar da mamata ne ko mai yin abin da ya ga dama ne kun fahimci wannan da kyau ku wa kana li Musa wa fatahu ajaban, annabi Musa da yaron shi akwai abun mamaki cikin al'amarinsu, kifin ne fa kawai a cikin buhun, amma kuma suka ɗauki jakansu suka rataya suke gaba. Fantalaka bakiyata laylatihima suke tafiya sauran abin da ya rage masu na dare wa da kuma yininsu. ma'ana dare da yini sai ku kwashe suna tafiya bayan da an gaya masu kifi in inda kuka rasa shi to nan mutumin yake sai suka wuce wajen falamma asbaha da garin Allah ya waye qala Musa li fatahu sai annabi Musa ya ce ma yaran atina gada'ana kai kawo mana abin karin kumallon mu laqad laqina min safarina hadha nasaba ba karamin wahala muka ci a wannan tafiya namu ba kaga tun da ya taso daga gida zuwa inda suka yi bacci kifi ya tafi bai yi kukan wahala ba amma da ya sauka akan ka'ida fa sai kukan wahala kun gane wannan a kowane tsari ne in ka sauka akan ka'ida ko Allah sai kai nadama ko ka yadda nadama ne ko baka yadda ba za ta zo sanda zaka farta ta summa lam yajid Musa massan minan nasabi kun ga annabi Musa bai ji wahalan tafiya ba hatta jawaza makana makan alladhi umira bihi har sai da ya ƙetare inda aka umarce shi da ya tsaya duk wanda ya ƙetare matsayin da aka ce tsaya yi kaza Allah sai ya ɗanɗana kuɗin shi kun bayyance wannan da kyau ku ga annabin Allah shi ma da ya wuce wajen sai Allah ya ɗanɗana mashi faƙala lahu fatahu sai yaron annabin Musa ya ce a ra'aita iz awaina ila sahara a'a annabi Musa ba ka ganin sanda mu kwanta a kan falalan dutsen nan fa inni sitil hut ai can na bar kifin wama ansani wama hi illa shaytan ba wanda ya mantar da ni in gaya ma ban ga kifi ba wala sai shaytan mun gano wannan da kyau ko Kalan musa sai an dau musa ce zalika ma na nabgi ai abin da muke nema din kenan nan inda kifin zai bata abin da muka fito nema kenan fartadda ala asarihima qasasa sai su komo suka biyo bayan gurbin inda suka tafi suna neman keke da keke mu kullun ka taɓa bata eh in ka dawa kana neman shi ya kake yi ba kanka da ƙasa kana tafiya hankali ba abin da suka rika yi kenan suna bin gefen teku suna dudduba ina ne kifi ya bi don su gano shine ne fartadda ala asarihima ƙasasa. Mala ya ce, annabi ya ce, falamman ta haya ila sahara yayin da suka dawo wajen wannan dutse, iza rajulun musajjin bi thawbin inda suka tashi, kawai sai ga annabi khidr ya zo ya kwanta a wannan waje, ya lullube jikin shi da mayafi. aw qala ta bi saubihi ya lulluɓa da wannan mayafin nashi. Fa sallama Musa, sai annabi Musa ya mai sallama, faƙalal khidru sai annabi khidr ya ce wa anna bi ardika salam a'a kuma ina nake jin sallama a garin nan yau malamai suka ce ko dai duk garin kafire ne shi kaɗai ne duk da ilimin nan da ya fi annabin Musa ba wanda ya bi shi. Kun gano wannan da kyau ko? Ko kuma a garin akwai mumini da suka bi shi, amma ba su da sallama. Amma dai yana da labarin annabi Musa kuma suna yin sallama a can garin da annabin Musa yake shi kuma ikon Allah kaga annabin Musa yana daga cikin ulul azumi rusuli kuma yana magana da Allah amma banda wannan hadisan ta faru annabin Musa bai ma da labarin annabi Khidir Mun gano wannan da kyau ko bai ma da labarin shi duk da wannan tarin ilimin faƙala sai annabin Musa ya ce ana Musa ni ne Musa bai ce ni ne rasulullahi alladhi ursila ila fir'aun ba mun gano wannan da kyau ko in ka ji wannan cika bakin ko lalazi boge ne kawai faƙala musa faƙala su ce musa bani isra'il musan bani isra'il ƙala na'am sai ce ƙwarai da gaske ƙala sai annabi musa ya ce hal uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida ci ala gafarta mala shin ba na bi ka ba ni ma in samu daga ilimin da Allah madaukin sarki ya shiryar da kai zuwa gare shi qala sai annabi Khidr ya ce innaka lan tastati ma iya sabara ba za ka iya haƙuri da ni ba ko mun ba za mu ɓata kun gano wannan da kyau ku ba za ka iya ba ya musa inni ala ilmin min ilmin la ya ce ni allah maɗaukin sarki ya man baiwan ilimi daga allah allamanihi wanda ya sanar da ni wannan ilimin da wata shari'a da wasu dokoki da Allah ya umarce ni in gudanar da al'umma na a kai, la ta'alamuhu anta, kai baka da ilimi a kan shi, ba irin shari'anka da irin tsarinka ba ne. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? To da wannan ne sai suka ce, a shi wali baya bin shari'a. Khidir kenan, shi kuma annabi Musa annabi ne yana bin me shari'a, wannan ƙarya ne fa. Wa anta ala ilmin allamaka Allah, kai kuma kana kan wani ilimin da Allah ya sanar da kai, la a'lamuhu ni ma ban san wannan ilimin ba mun gano wannan da kyau ko qala sai annabi Musa ya ce satajiduni insha Allahu sabira in Allah ya so zaka same ni cikin haƙuri wala a'asi laka amra ba zan saba umarninka ba tun malamin da kake son kai nasara akan shi ko waɗannan abubuwa guda biyu zaka kiyaye na farko ka zama mai haƙuri na biyu umarnin da ya kaka saba Qur'ani ya gaya maka to za ka ɗauki wannan malamin ka saka sha aljuhunka duk sanda kake so. Amma in kai gajen haƙuri sanda jarabawa ta zo, sannan ya umarni ka saba, za ku samu matsala. Mun gano wannan da kyau ko? Allah ya sa mu dace. Fantalaka sai annabi Musa da Khidr sai suka rankaya, kaga ba a maganan yaron, me yasa? So da shi ɗan rakiya ne. Yamshiya ni ala sahilil bahar, suna tafiya gaban teku laisa lahuma safina ba su da jirgin ruwan da za su shiga bihi safina safinatun suna nan suna tafiya sai ga jirgin ruwa zai wuce fa kallamuhum an yi hamiluhuma sai suka yi masu magana su ɗauke su fa urifal khadiru dan sun gane sai su gane khidar fa hamaluhuma bi gairin naulin sai suka ɗauke su ba tare da sun biya komi ba yanzu in malami ya tar dan a caba ya san malamin ba sai ɗauke shi kai shi kyauta ba mun gano wannan da kyau ko abin da ake yi kenan faja usfurun suna cikin tafiya sai ga tsadda ya sauka fawaka ala harfi safina sai ya sauka a gefen wannan kwale-kwale fana karan karatan sai ya sa bakin shi ya ɗan caki ruwa ya sha, awon nakarate ne ko caka biyu ya tsotsi ruwan nan fil bahari a cikin wannan teku. Faƙalar Khidiru sai annabi Khidir ya ce, Ya Musa, ma na ƙasa ilimi wa ilmuka min ilmin la. ilimin da duk Allah ya zanƙama maka ya zanƙama man, to bai rage komi na ilimin Allah ba, illa ka ƙarata hadal usfur, sai kamar yanda wannan tsuntsu ya ɗan caki wannan. nan fil bahari a ruwan teku. Fa'amadal Khadaru ila lauhin min alwahi safina ana cikin tafiya kawai sai annabi khidar ya dubi wani allo daga cikin allon wannan jirgin ruwa fana za'ahu ya karya shi faƙala musa sai musa ya ce ƙaumin hamaruna bigere naulin mutane su ɗauke mu ba tare da mu za mu biya ko kwabo ba a matta ila tihim da gangar kaddaki jirgin ruwansu fa kharaktaha ha ahalaha, ka ɓalla allon jirgin ruwa domin mutanen cikin jirgin ruwan nan su hallaka ƙala sai annabi khidr ya ce alam akul, ba na ce innaka lan tastati'a ma iya sabara ba za ka iya haƙuri da al'amari na ba kana ganin wasu abubuwa kai ba za ka yi haƙuri ba qala la bi ma nasitu sai annabi Musa ya ce to na gane da Allah kakkai min ɗanyen hukunci kan abin da na manta a kan shi, wala turhiqni min amri usra, kak kuma ka wahalar da ne cikin al'amarina ka hore ni akan wannan abin da na yi, kakkai man horo don Allah ɗaga man ƙafa. Fakanat ula min Musa nisyanan, wannan abin da ya faru na katsalandan da ya ma annabi Khidar to mantuwa ne. Fantalaka, haka suka kama hanya suka tafi, fa'iza gulamun yal abu ma'al gilman, suna tafe sai ga wani yaro yana wasa da ƙananan yara ’yan uwanshi, fa'a khadal khidrun ra'asihi, sai annabi Khidr ya kama kan wannan min a alahu daga kan sama can haka, faktala'a ra'asahu biyadihi ya murza kan kawai ya wuyan yaro ya mutu. Faƙala Musa, sai annon Musa ya ce, A, a, a, a ƙatalta nafsan zakiyatan bigere nafsin, haka siddan ka kashe rai mai tsarki ba tare da ran ya kashe wani rai ba? da ji ita she'an nukura, wannan mugun aikin ya fi wancan. Ƙala sai annabi Khidir ya ce, Alam a ƙullaka, kai ko ban ce maka in na kalan tastati a ma iya sabara, ba za ka yi haƙuri da ni ba, jama'a haƙuri maganin zaman duniya. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Wallahi duk wanda Allah ya haramta mu haƙuri ko sai ya sha mamaki a rayuwar shi. Ina fatan mun gano wannan, in Allah ya maka baiwan haƙuri ko, to wallahi ka yi nasara ka gama. Kaga duk inda annabi Musa ya kai ya komo dama da me aka fara zargin shi, haƙuri, na farko haƙuri, na biyu ma mai ce me haƙuri. Ƙala bin Oyena, Ibn Oyena ya ce wa haza a kaddu, wannan al'amarin ƙarfafawa ne, abin ya fi tsanani yanzu. Fanɗalaka hatta idza ataya ahala ƙaryatin, haka suka tafi har sai da suka isa wani gari, istata'ama ahalaha suka nemi mutanen garin su ba su ɗan abin kalaci, fa abau an yi ma mutanen garin suka isi masu liyafa, fa da fi yuri yuridu an yankadda sai suka ga wani katanga a garin yana nufin zai karyo ya faɗo, fa a ƙamahu sai annabi Khidir ya sa hannu ya tsaye da katangan. Ƙalal al-Khidir bi yadihi sai annabi Khidir ya haka da hannun shi annabi ya nuna. Mun gano wannan da kyau ko? Ya nuna mun ga itlaqul qawl amma ya bihi bi fil fa ƙamahu ya tsaye da katangan. ƙala lahu Musa, sai annon Musa ya ce, laushi ita da kaso algafarta, lattakhasta alaihi ajara, wallahi da mun nemi sun biya kuɗin wannan aikin, mun zo su taimaka mana sun ƙiga aiki a su biya. Ƙala hadha firaqu baini wa bainik. ce nan za mu rabu. Kai an gaya maka haƙuri, kaƙi kuma tun farko mun ga maka dokan makarantar nan haƙuri ake yi. قال sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. sai annabi ya ce yarhamullahu Musa Allah ya ji kan annabi Musa lawadidna law sabara mun so kash da ya ƙara haƙuri hatta yi ƙasa alaina min amrihima har al'amarin nasu ya ƙara tsawo ya wuce nan mu ji ilimi da yawa yasa ina kira gare ku dage ma haƙuri mai haƙuri yana dafa dutse har ya sha roman shi wani lokaci haƙurin da za ka yi ba yawa kana gajen haƙuri ƙila gobe ne ko jibi ne sai ga al'amari kuma ya ma ba daidai ba wannan hadisi Alimamul al-Bukhari ya fitar da shi a littafi na uku kitabul ilmi babi na arba'in da hudu, babu ma yustahabbu lil su idza su ayyun ayyin a'lam fayakkila ilmu ilalla karkashin babin da ake son duk sanda aka tambayi malami cewa wane ne ya fi ilimi gaba ɗaya to kai ya karambani ya gangance ya danganta wannan ilimi zuwa ga Allah maɗaukin sarki ya ce Allah maɗaukin sarki shi ya fi ilimi baki ɗaya Allah maɗaukin sarki ya tsere mana imaninmu za mu saurara a nan subhanaka Allahumma biyan dika shaɗu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum